adiba hukamiya mun har a yi ba mu koma hukum da bai da yawon da mun kai ranar wurin rusha ko fasulun fi uyubi daujai ne wa ma yuradu bihi mm, shi ne mm. mun yi karatu guda ciki ne ya kamata mu koma farko mu ɗauka gaba ɗai don sannan mun dan yi karatu amma kuma ana gaggawa ana cikin gaggawa ta ruhewa ga mutane fasulun fi uyubi zaujaini wa ma yurad bihi ga mutane من الجنون والجذام والبراس والداء للفرج الهيار يقتناس بعد ثبوت العيب أو إقراري به ورب الأمر في المهتار وداء فرج الزوج بالفضاء وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والحصاء كالجب والعنة والحصاء وذاك لا يرجى له زوال وذاك لا يرجى له زوال وليس في الحكم به إمهال وحيث عيب الزوج باعتراض وحيث وحيث عيب الزوج باعتراض أو برس وقيمة عند القاضي أجله إلى تمام عام أجله إلى تمام عام كذاك في الجزام وفي الجنون والجزام كذاك في الجنون والجزام وبعد ذلك ذا يحكم بالطلاق وبعد ذا يحكم بالطلاق إن أدم البرء على الإطلاق والله الحمد فصل wannan fasali ne mai bayani fi uyubi zaujaini ga aibubuka na mata da miji wa ma yuradu bihi da irin aibi wanda ake raddi a kai ne da wanda ba a raddi a kai ne ana samun lokacin da ya kasance miji na da aibi ita ma mata tana da aibi ana iya samun inda ya kasance aibi namiji ne banda mata ana samun aibi ga mata banda miji to aibukan da aka rade akan su dai watan akwai garari idan ya kasance miji ko mata ko wani su doya da hurriya ta ce ɗiyata ya aure ta akan ɗaya gane boyata watan ainihin nan shi da zaɓi hakanan kuma inda ta aure shi akan ta gane bawana tana da zaɓi hakanan kuma inda ya kasance ta almi miji akan lahiya lau yake ta same da rashin lahiya tana zaɓi haka nan ma inda ya arme ta akan tana lahiya lau ya same ta marshiya lahiya ita ma nan shiya da zaɓi haka nan kuma inda ya kasance wata mace ta armi ta armi bawa tana armi da bawa tana da bawa ta samu ɗayauci nan tana da zaɓi amma idan bawa na armi da bawa ya samu ɗayauci bai da zaɓi to shi na cewa ma'aura da bihi da kuma irin aibuka wanda ya kasance aka raddi akan su duk wanda ba a raddi a kansu to shi na malam cewa alhiyaru yi kuta nasu alhiyaru zaɓi yi kuta nasu ana nemo shi ana farauto shi irin wanda aka farauto namun daji na farauta ana farauto zaɓi mina jinuni wal juzami wal barasi wa da'il farji yi kuta nasu ana farauto alhiyaru zaɓi ko alhiyaru mubtada'un yukutar su ana faroto shi mina jinuni, daga hauka wal juzami da zafi wal barasi da baras wadda ofil farji ko kuma watan aibi wanda an ka samu ga farji na mace to dunnan akwai zaɓi ga dukkanin kowane watan bangare bangaren mata akwai zaɓi bangaren miji akwai zaɓi wada farji zauji ko yace wada farji zauji ba al subutil aibi ko to nan da an ka ce akwai zaɓi mi ka sa ai zaɓi da shirɗa ga sunan guda uku ba a ci subutul aibi da tabbato aibukan ga da an ka faɗi nan ga menene ke sa tabbatuwa ta yi nan a samu shaidannu a hadallai su ce lallai haƙiƙa wani na da zahi ko wanci na da zahi ko wani sha da baras ko wanci tana da baras ko wani lallai haƙiƙa sha da rashin lahiya ga farji ne ko kuma wanci haƙiƙa tana da rashin lahiya ga farjinta ba a subutul aibi au ikirarin ko kuma kowane su ɗaya daga cikin su shi kirari akan lallai haƙiƙa aibi ne na hmm. wa rab'il amri haka nan kuma daukar da al'amari fil muhtari kaulin da an ka zaba haka nan kuma inda ya kasance ta yi ƙara ta kotu ko kai ƙarar ta kotu to duk wannan ana samun zabi ɗaya daga cikin wannan ababa guda uku wada'u farjil zawji bil qada'i to a ufarjin zauji watan ciyo na farji namiji shi kan bil qada'i watan nan ana hukunci kotu mika sa ai hukunci kotu in udimar bar'u in an karsa warkewa alal idlaki ko ta akan kaurin da kasance matsalaki na in ya kasance yayi ta neman magani ya bidi magani bai samu magani ba to nan ka lalle hakika za a yanke hukunci akan cewa a raba su to menene ke sa nan ga bil qada da yanke hukunci kotu ba tare da kenan jinkiri ba hukunci ɗaya za a yankewa cewa da farjin zawaji bi na farjin miji bil qada'i da yanke hukunci yake in udimar bur'u in ya kasance abu na wanda ke kasance ba a samun magani gare shi Allah ya laƙi a kansa ke kaljabbi ko da ta arme shi an ka same shi majabobi an yanke mai zakari an yanke mai husaini gaba ɗai haka ta isko shi ko kuma haka an ka halice shi to nan lalle hakika za a raba su babu wani jinkiri saboda bai warke ga ciwo ciwo nan da ba a warkewa kaljabbi wal hisa'i ko wal ko kuma ta al misali suka yi aure bayan sun yi aure sai aka same shi anini innini shi da karmin zakari kwarai wanda ya kasance la ya ta'ata bihil jima'u bai da shi yayi karamci kwarai daga jima'i to kuma irin wannan in an ka samu miji da irin wannan rashin lahiya shi ma wannan watan bil za idza yanke hukumshi ne araba su ba a tsaya a ce shi nemi magani maluma sun ce shi cikin ciyo wanda ya kasance shi da wai magani zama ne inni wal isa'i haka nan kuma inda an ka same shi an yanke mishi ne amma an bar zakari Zakari na tashi amma bai mani to shi ma wannan ana raba su amma in zakarin shi na tashi shi na mani ba za a raba su ba ko kuma allah misali an ka same shi wanda an ka yanke zakari an ka bar ne wannan ana kira ne hisi duk wannan dai za a raba su wa za wa anna abuka guda uku watan aljabbu wal onnatu wal hisa'u wa za ka wannan abuka guda uku laruja ba a damani da dawa magani da hagare ta wa laruja lami wa za ka wannan abuka guda uku la ruja lahu zabalun ba damanin zabalun gushewa la hagare ta wa walaysa imhalun babu jinkiri fil hukumi ga hukunci biha gare ta ba a yanki ba a jinkirin yanki hukumci ga irin wa'annan idan mace ta yi ƙarar miji da ta kai ƙara ta yi majalisa ta mai hukunci shine alkali da aka zo ko da an ka bincika ta ce hakika majabubi ne kuma aka diba a hagani majabubi ne to shi kenan da shi ka raba su ba a jinkirin hukunci gaggautar da hukunci za a yi saboda ba abin da a ce a ba dama ta shi neman magani ba ba a neman magani ga irin wannan ko kuma ta yi kara ta yi an ka same shi in nini na shi ma za a gaggautar da hukunci ba za a yi jinkirin hukunci ba ko ta yi kara ta an ka same shi hisiyi na za a gaggautar da hukunci ba za a yi jinkirin hukunci ba wa za ka layo da lahu zawalun wa laysa fil hukum bihi imhalun don haka ba za a yi jinkirin hukunci ba ga irin wannan wada ofar to kaga nan ga an ƙare da abubuwa guda uku kuma an yanke hukunci a kansu hukuncin su babu jinkiri to in ya kasance da ifi na fa daga cikin abuka guda wanda ya kasance maza da mata ba su da su wa'annan zawji na uyubul farji na na na arrajuli an gane ko watan zamanai majabobi zamanai innini zamanai zama zamanai mu'tardi to shine ce wa haisu aibu zoji bi itiradin ko lokacin da ya kasance rashin lahiyar miji ta kasance bi itiradin da zama ne da ifi na au barasin ko ya kasance bar gare shi wa kima inda alkali an haka shi ko tugun alkali ajalahu ila tamam amin ajalahu zai gogota mishi ila tamam amin har zuwa ga shekara guda zai sanya mai lokacin neman maganin shekara guda an gane wannan ajalahu ila tamam amin shiga gogota mai cikar shekara guda su malama sun kace a'a nan nan ga da an kace a gaggota mai shekara a sanya mai lokaci a jalahu ya sanya mai adadi na magani ila ta mami ami har zuwa ga shekara guda abinda aka nuhi nan ga a'a a baya shekara guda cur ba ila mami ami ba kashi kasance an yi aure wata shidda bayan an yi aure wata shidda ta same shi da ife ne bai taɓa amfani da ita ba in ta yi ƙara ta kotu ba a ce a bashi wata shidda shekara guda za a bashi cur haka nan kuma aubarasin au zamin duk irin wannan dai za a bashi ila tamami amin shekara guda za a bashi wa zalika min yawmil hukumi da ra hukumci za a yanke hukumci radda an ka yanke hukumci an hagana cewa lallai hakika da ifi na ko an hagana cewa shi na da zahi mai kakkace gaba ko an hagana cewa shi na zahi mai kumbur jiki to nan za a ba shi shekara guda ci saboda mi wata in ka ba shekara guda biyu za a samu kusolu guda uku cikin su za a samu damana za a samu bazara za a samu ɗaya akwai maganin da bai amfani sai cikin damuna akwai maganin da bai amfani sai cikin dari akwai maganin da bai amfani sai cikin zahi to shi amfanin ba da shekara guda cikin waɗannan fusulu guda uku yace za ka fil jinoni haka nan kuma ga don ta abin da mun ka faɗi itirali mun ka faɗi da juzami doka za ka fil jinoni ita ma hauka shekara guda aka basuwa wal juzami haka nan shi ma juzami dan uwan baras shi ma shekara guda aka basuwa gare shi wa ba'da za bayan wannan shi alkali ya hukumu zai yanke hukunci bi talaqi da saki in udimal buru'u idan ya kasance an karsa warkewa da talaqi saki ba a dujin kiri babu babu wani kaidi muddin an ka shekara guda bai samu warkewa ba to kawai iyaka araba su alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am jamala sumay rihu bi tahim hmm? rihu a can ya yi tambaya a kamisa an ka ce ma rihi ɗahiri na kana wanke shi ana tsarki a kai ne idan ka yi tusa kana tsarki a kan kayi tusa kana wanke tuwahinka kana wanke jikinka a shi a rihu ɗahiru bayani na ta yi akan sauran hukunci na salas in mun ka zo ga salas za mu cin haya bayani akan rihu

a muna tare da wani mutum wanda ya kasance shi na kiwon kaji da kihi to sai kasance kaji na mutuwa in kaji sun ka mutu sai shi cire naman su ya cire ƙasa daban ya cire nama shi gugunce ya jefa mu kihaye su ci to ya samu shi hakanan ko bai samu shi hakanan ba to ya samu shi hakanan mun yi bayani can inda mun ka hito cikin watan abin ga <clears throat> bayani akan mm, a ɗahir ko mai الطاهر ميت ما لا دم ko والبحري كو hayatu ku bi barin mun yi bayani akan wannan can inda mun kai bayani akan masu farautar tsuntsaye sun samu su zuba giya cikin ruwa su aje inda tsuntsaye ka sha in sun ka sha su bugu su kama an yi wannan bayani ko to abinda annan duk ka'ida wadda ake gani a kanta duk abin da ba mutum ba ba aljanni ba mu kallafi ba ne abin da bai ta kalifi mu an ka haranta ma cin musai mu an ka haranta ma shan giya mu an ka haranta ma yin kaza da kaza so ba su da haramci <laughs> an gane kihi bai da haramci don haka ai kana ganin kaza kana ganin kaza ka tana cin najasa baka kore ta kuma in kana bukatar yankanta na za ka kama kanki a bika ko a shekenan kaga irin jini irin ba dabba jini wadda ka bukata jini ta sha irin ba dabba musa yau daga bukatan musa ta ci duk wannan daidai na bai da komi hmm, don ba mu kallafai ba ne a ba eh na'am ya na'am daga bane amma idan ya sha maganin nan na'am za a kacce tamowa gare shi ga gaban shi in ya sha magani gaban shi zai koma daidai to ai wannan bai da matsala bai da matsala eh, tun da kaga ashe magani na amfani kenan ko can ana magana inda magani bai amfani ko kuma inda an kai magani har shekara ta kare bai yi ba can mana inda an kai magana magani bai amfani mm. tuna ya aure mata bisa ga kaddarawa hmm. da ya aure ta sai ya zan aka yi shekara ɗaya biyu uku a haihu ba hmm. sai iyayenta na tambaye ta hmm. yasa haka ta ce ai na same shi majaburi na ko kuma na same shi illiyi na eh. ko da sauransu eh, sai dai suka ce ki yi hankulin zama da shi ta ce awo sai mm. uwayenta na ɗaukaka kara sun kai kara sun kai kara mm. to an shi alkali na ne ya je ita ta yadda da zama da shi amma iyayenta su ba su yadda da wannan ba a ah, in ta yadda da zama da shi tana yi hankuri shi haka nan ba za a raba su ba nan hiyari na tana ita adda zaɓe in ya kasance mace ta a miji ta same shi majabobi ko ta same shi innini amma kuma tana iya hankulin zama da shi haka nan ba za a raba su ba haka nan shi ma da ife in ya taba takin ta koda ɗaya rana ne idan da ife ya taba takin ta koda ɗaya rana ne kuma za a raba su da ife ba mm. lokaci yayi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam